صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد kun kamo rediyo wacce Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kan da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. daga shi kuwa sai mu kawo muku shi na miliyoyin masu saurari tare da Hassan Barka shi na kisoshin rayuwa nan tafiye tare da Zainab Bashir daga shi kuwa sai mu kawo muku shi na amsoshin tarbiyya wanda Tahir Amin zai gabatar da ƙarshe mu cike shirin namu da shi na duniyar mu a yau to amma kafin nan ga shirin ko kun tare da Abdullahi Salihu Katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru talatin da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da tara kasashen larabawa guda biyar sun kafa wata kungiya mai suna kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin maghreb a ƙasar morocco kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria murtaniya morocco da kuma tunisia manufofin kungiyar dai sun hada da tallafawa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yammacin duniya a bangaren raya tattalin arziki da kuma ci gaban su sai da kuma sabanin siyasa da matsaloli waɗanda suka yi ta kunno kai a tsakaninsu hakan ya sanya kasashen algeria da morocco sun samu sabani akan batun yankin sahara wanda kuma ya hana kungiyar ci gaba kuma da karshe dai kungiyar ta rushe sannan a hankali masu aure ko kusan cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara yankurin kifar da gwamnati mu'ammar gaddafi kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a ƙasar tunisia da mutanen kasar suka yi wa tsohon shugaban kasar zainal abidin bin ali bore daga nan kuma sai kasar masar inda mutanen kasar suka tilasta wa tsohon shugaban kasar ta masar husni mubarak sauka daga kan mukaminsa a lokacin wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara nasu boran ga mu'ammar gaddafi wanda ya share shekaru kimanin arba'in yana mulki a kasar libya tare da taimakon kasashen yamma da kuma kungiyar tsaro ta nato masu boran suka kashe ga zafi sannan kuma suka bizne shi a cikin dare a wani ruwan da ba a sani ba tun daga lokacin ne kuma kasar libya ta shiga cikin dambarwa ta siyasa da rashin tsaro wanda kuma har yanzu kasar ba ta gama warwarewa ba da ƙarshe masu aure kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya mutanen ƙasar bahrain suka fara yunƙurin neman haƙƙinsu wanda aka danne masu na hana su shiga harkokin tafiyarwa na ƙasarsu da kuma mutunta haƙƙin 'yan shi'a waɗanda su ne suka fi rinjaye a ƙasar amma jami'an tsaro na masarautar dangin ala halifa suka yi dirin mikiya kan masu neman haƙoƙin nasu wanda suka yi zaman darshan a dandalin lu'ula a birnin manama babban birnin ƙasar ta bahrain tun daga lokacin har zuwa yanzu dai mutanen ƙasar ta bahrain suna ci gaba da dagewa akan matsayinsu na neman su wanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa duk da cewa masarautar ƙasar ta bahrain tare da taimakon saudiya wasu kasashen turai musamman birtaniya sun yi amfani da karfin soji wajen murkushe al'umma amma yanzu da al'umma bahrain suna bin salo na zaman lafiya ba tare da yin amfani da makami ba ko ta hanya makamancin haka domin neman haƙƙoƙinsu.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 zuwa 12.50 da minti agogon Najeriya, niger Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,000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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran ya ce makiya suna son hana kasar iran fasahar nikiliya ta zaman lafiya an fara taron au da eu a birnin brussels na kasar belgium falastinawa sun yi barazanar kona wuraren da ake tsare da su a yankunansu da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjiyar halin musulunci a nan kasar iran imam ali khamna'i ya bayyana cewa makiya kasar suna son hana ta amfana da fasahar nikiliya ta zaman lafiya ya kuma kara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta taba neman kera makaman nikiliya ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau alhamis a lokacin da yake jawabi ga mutanen lardin azerbaijan ta gabas ta hotunan bidiyo a daidai lokacin da ake cika shekaru fiye da arba'in da yunkurin mutanen tabriz a ranar 18 ga watan fabrairun shekarar 1978 jagoran ya kammala da cewa makiya kasar iran sun san cewa iran ba ta neman makaman nikiliya amma don suna son haramta mata fasahar nikiliya sai suna ta yaya ta cewa sauran mata lokaci kaɗan ta kai ga samun makaman nikiliya sun san cewa ƙarya ce imam hamna'i ya ce kasar iran tana buƙatar makamashin nukiliya ko fasahar nukiliya don hakan tun yanzu za ta fara neman fasahar nukiliyan don idan ta kai shekaru ashirin nan gaba to ta yi littin sosai a yau alhamis ce aka fara taron kasashen afirka da na turai a birnin brussels na kasar belgium inda ake sa ran kasashen turai za su dubi hanyoyin zuba jari a kasashen afirka don yin gogayya da kasashen rasha da kuma china a nahiyar shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a taron kwanaki biyu wanda aka fara a yau alhamis tsakanin kasashen nahiyoyin biyu za a tattauna batutuwa da suka hada da matsalolin cutar covid-19 da allurar rigakafinta kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai ta barauniyar hanya juye-juyen mulki a wasu kasashen nahiyar afirka da kuma irin yadda kasashen rasha da china suke kutsawa cikin nahiyar shugaban kasar senegal makisal wanda ya sami halartar taron ya bayyana cewa bukatun kasashen afirka su ne a sake sabon lale kan yadda wa'annan kasashe suke hulɗa da kasashen afirka dole ne a sabonta yanayin hulɗa da kasashen afirka ta yadda zai tafi da zamani a ɓangaren kasashen turai kuma suna son nuna wa shugabannin kasashe 40 na nahiyar afirka da suka sami halartar taron kan cewa turai ta fi masu kasashen gabas daga cikin shirin nasu dai akwai zuba jari mai yawan dala amurka biliyan 170 a nahiyar a cikin 'yan shekaru masu zuwa fursunoni falasɗinawa su yi barazanar kona wuraren da ake tsare da su a cikin yankunansu wa'anda yahudawan haramci ƙasar isra'ila suke mamaye da su saboda nuna rashin amincewarsu da tsare su da ake yi ƙungiyar al'asira ta falasɗinawa fursunoni ta bayyana cewa hukumomin gidajen tsare falasɗinawa a haramci ƙasar isra'ila sun rage yawan lokutan da suke barin Falasɗinawa a waje don kada su ga juna a cikin gidajen yarin da ake tsare da su wata majiyar Falasɗinawa ta bayyana cewa gwagwarmayarmu da yahudawa 'yan mamaya ba zai kare ba don haka muna kira ga dukkanin ƙasashen duniya su taimaka iya abin da za su iya yi don ganin an kai ga samun 'yancin Falasɗinawa. har ila yau kungiyar ta buƙaci dukkanin limamai na masallatan juma'a a ƙasashen musulmi da su yi magana dangane da falastina wanda ake tsare da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban majalisar mulki ta kasar yemen ya ba da sanarwar cewa kasar za ta ɗauki sabbin mayaka don fuskantar takunkuman tattalin arziki da kasashen saudiya da ƙawayenta suka ɗora wa kasar sannan za ta yi yaƙi da maƙiyanta ta dukkanin hanyoyin da suka sawwaƙa a gare ta tashar talabijin ta firas tv a nan teran ta nakalto mahdi almashat yana faɗar haka a wani taron da manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar yemen suka gudanar a laraba ya kuma ƙara da cewa mutanen ƙasar yemen ba za su taɓa ja da baya kan haƙƙinsu ba taron na laraba dai ya sami halartar firayim ministan ƙasar ta yemen abdulaziz bin habtu shugaban majalisar dokokin ƙasar ta yemen yahya ali arrai alkali alkalan ƙasar wato ahmad almutawakkil da kuma shugaban majalisar shura musulunci ta ƙasar muhammad hussein shugaban ƙasar faransa ya ba da sanarwar cewa ƙasarsa da ƙawayenta na turai za su janye dakarunsu da ƙasar mali faransa ta ce dakarun nata da na turai za a mayar da su ƙasar niger inda daga can za su jagoranci ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin sahel shugaba macron ya sanar da haka ne a birnin brussels inda yake halartar taron ƙungiyar tarayyar afirka da kuma takwarorinsu na ƙasashen turai matakin na faransa dai bai zo da mamaki ba ganin irin takun saƙa da take fuskanta a baya bayanan ta da sojojin masu mulki a ƙasar mali har ila yau akwai takaddama da ke tsakanin ɓangarorin biyu game da kasancewar sojojin hayar rasha na wagner wanda ƙasar faransa take cewa sun kai dubu guda a ƙasar mali a halin yanzu a kwanan baya ma ƙasar mali ta kori jakadan faransa daga ƙasar domin nuna ɓacin ranta game da wasu kalaman da minista harkokin wajen ƙasar faransa jean ves le drain ya fitar inda mahukuntan sojojin ƙasar mali suna ganin kamar wulaƙanta ƙasar ne masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da kantuna labaran duniya yanzu kuma sai mu ka muku shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan rediyo Hausa VOH. To shirin na yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda a ranar Laraba da ta gabata muka yi bayani game da kungiyar tarar Afirka muka kuma yi waiwaye game da manufofi da kuma matakai da suka kai ga kafa kungiyar tarar afirka ta au ko kuma ua wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta a bana da fatan sa kasance tare da mu a cikin shirin. tomarilla daga cikin irin matakan da kungiyar hada kan kasashen afirka ta oau ko kuma oea ta dauka sun kasance a matsayin share fage domin kafa kungiyar tarar afirka ta au ko kuma ua a taron su na lokaci zuwa lokaci da suka gudanar a cikin watan yulin shekarar ta 1999 shugabannin kasashen afirka sun amince da kiran wani taro na musamman a matsayin wani yunkuri na gaggauta haɗewar nahiyar a fagen tattalin arziki da kuma siyasa daga wannan lokaci an gudanar da taruka guda hudu wanda sakamakonsu ne ya kai ga samuwa da kuma kafuwar ƙungiyar ta tarar afirka kuma su ne kamar haka taro na musamman da aka gudanar a birnin sirt na kasar libya a shekara ta tara wanda aka yi wa taken ƙirƙiro tarar afirka sai kuma taron lome a kasar togo wanda ya amince da dokar shilanta takafuwar kungiyar tarar afirka sai taron luzaka na kasar zambia wanda a shekarar ta 2001 ya shata tsari da kuma dokoki dangane da wanzuwar kungiyar tarar afirka sai taron birnin durban na afirka ta kudu a shekara ta 2002 wanda a lokacinsa ne aka kaddamar da kungiyar tarar afirka tare kuma da gudanar da taron kungiyar na farko jim kaɗan bayan kaddamar da ita a gaban shugabannin kasashe da na gwamnatoci mambobin kungiyar akwai kuma hange game da kafa wannan kungiya samar da zumunci da 'yan uwantaka a tsakanin al'ummomin nahiyar baki daya au ta ginu ne akan mahanga daya wato afirka mai karfi kuma mai magana da murya daya dokokin kungiyar sun ce waɗannan abubuwa za su samu ne ta hanyar samar da alaƙa tsakanin gwamnatoci da kuma dukkanin ƙungiyoyi da ke nahiyar kamar ƙungiyoyin fararen hula ƙungiyoyin mata na matasa da kamfanoni ko masana'antu masu zaman kansu a matsayinta na ƙungiyar da aka kafa domin samar da ci gaba a afirka eu tana mai fatar samar da zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar baki ɗaya waɗanda eu ɗin ta ce su ne sharuɗa kafin samun nasarar shirin da ƙungiyar take da shi na kasancewar nahiya dunkulalliya da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da manyan manufofin wannan ƙungiya kuwa sun hada da wanzar da zumunci da kuma uwantaka a tsakanin ƙasashe da kuma al'ummomin nafiyar ta afirka baki ɗaya kare mutunci iyakoki da kuma 'yancin ƙasashen mambobinta gaggauta samar da tsarin siyasa da na tattalin arziki na bai ɗaya a nahiyar kare manufofi na bai ɗaya da suka shafi ci gaban nahiyar da kuma al'ummarta ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa amma da sharaɗin mutunta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da kuma shelar bai ɗaya ta duniya kan kare hakokin bil'adama kyautata zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar karfafa mahimman gimshikai na demokuraɗiyya damawa da kowa a harkokin tafiyarwa da kuma samar da kyakkyawan jagoranci akwai kuma kare hakokin bil'adama kamar dai yadda yarjejeniyar afirka ta kare waɗannan hakoki ta shata da kuma sauran dokoki ko kuma yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da suka jibanci kare hakokin ɗan adam akwai samar da yanayi wanda zai ba wa nahiyar damar taka muhimmiyar rawa a fagen tattalin arzikin duniya da kuma duk wata tattaunawa da za a gudanar a matakin ƙasa da ƙasa samar da ci gaba mai ɗorewa a fagagen tattalin arziki zamantakewar al'umma tattalin al'adu da kuma samar da tsarin tattalin arziki na bai ɗaya a tsakanin kasashen nahiyar matsakaimi da kuma haɗin gwiwa da fannin ayyukan bincike kimiyya da kuma fasaha yin aiki kafa da kafa tsakanin kasashen afirka da kuma sauran kasashe domin kawar da cututtuka da ake iya hana wanzarsu a cikin al'umma da kuma kyautata sha'anin kiwon lafiya a nahiyar baki daya manyan gabobin kungiyar tare ta afirka sun hada da babban taron kungiyar wannan taro ne da ake hada shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka ko kuma waɗanda ke wakiltar su babban taron shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci yana a matsayin babbar gaba ta farko ta ƙungiyar akwai kuma majalisar koli ta wannan ƙungiya wannan majalisar ta ƙunshi ministoci ko wasu mutane masu karfin iko da gwamnatocin ƙasashe mambobin ƙungiyar ne suka naɗa su domin wakiltar su a majalisar wannan majalisar ce ke tsara mahimman batutuwa da babban taron ƙungiyar ke gudanarwa wannan hukuma ta ƙunshi shugaba da kuma mataimakinsa da kwamishinoni guda takwas da kuma ma'aikatan da ke dafa musu Kowane daga cikin kwamishinonin yana da alhakin tafiyar da wani aiki na musamman da dokokin kungiyar da suka shata masa akwai kuma kwamitin wakilai na dindindin wannan kwamitin ya kunshi wakilai daga lahirin kasashe mambobi na wannan kungiya babban aikin da ya rataya a wuyansa shine tsara ayyukan majalisar koli ta kungiyar akwai kuma majalisar zaman lafiya da tsaro kuturin kafa wannan majalisar ta zaman lafiya tsaro da taron koli na kungiyar wanda ya gudana a shekara ta 2001 a birnin luzaka na kasar zambia shine ya amince da shi sannan kuma ya bukaci kasashen nahiyar da su amince da shi kafin ya so ma aiki afirka mutum ne yan yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na akwai majalisar dokokin tarar afirka majalisar ta dokokin tarar afirka dai gaba ce da aka kafa don tabbatar da cewa dukkanin al'ummar nahiyar sun taka rawa wajen samar da kyakkyawan jagoranci ci gaban tattalin arziki da kuma haɗewar nahiyar akwai yarjejeniya ta musamman dangane da yadda ake kafa wannan majalisar karfin ikonta da kuma yadda take tafiyar da ayyukanta akwai majalisar tattalin arziki zamantakewa da kuma al'adu wannan majalisa ce da ke a matsayin mai ba da shawara kuma tana kunshe da mutane da suka fito daga sassa daban-daban da kuma kwararru daga ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta tarayyar afirka dokoki waɗanda ke fayyace rawar da za ta taka ƙarfin ikonta waɗanda za su kasance wakilai a cikinta wani taron ƙungiyar da ya gudana a birnin maputo na mozambique ne ya tabbatar da su akwai kotun shari'a ta tarayyar afirka babban aikin wannan kotu shine daidaita saɓani ko kuma fassara rashin fahimta a tsakanin kasashe na nahiyar dangane da wasu abubuwa da suka shafi yarjejeniyoyin ƙungiyar a shekara ta 2003 ne aka amince da yarjejeniyar kafa wannan kotu sannan kuma yarjejeniyar ta zama wajibi a kan dukkanin kasashen nahiyar tun a shekara ta tara bayan da aka samu adadi na kasashen da suka rattaba hannu dangane da kafuwarta mazaunin kotun yana a birnin arusha na kasar tanzania ne akwai kwamitocin ƙwararru na ƙungiyar tarar afirka waɗannan kwamitoci na ƙwararru an kafa su ne domin yin aiki akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi ƙasashen nahiyar kuma kwamitocin na taka rawa a ƙarƙashin ƙungiyar ne kamar dai yadda mukamin minista yake taka rawa a ƙarƙashin gwamnatin ƙasa ga kwamitocin kamar haka kwamitin tattalin arziki da ayyukan noma kwamitin tafiyar da harkokin kuɗi kwamitin ayyukan kwastom ko kuma duwan da kuma shige da fice akan iyakokin kasashen akwai kwamitin bunƙasa ayyukan kimiyya kirkire-kirkire makamashi albarkatun ƙasa da kuma kare muhalli akwai kwamitin sufuri sadarwa da bunƙasa sashen yawon buɗe ido akwai kwamitin kyautata ayyukan kiwon lafiya kwadugo da jin daɗin rayuwar jama'a bunƙasa ilimi tattalin al'adu da kyautata rayuwar al'umma. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja burki a shirin na yau ba tare da mun kawo sa ba duba da faɗin da yake da shi amma da dar Allah a makon gobe a ranar irin ta yau za a ji mu ɗauke da cigaban wannan babi da muka buɗa dangane da ƙungiyar tarar Afirka wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta a bana. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. yake Hassan Barka na kusa, bari haɗa ku da shi don gabatar da shi na muryoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Kuma ba tare da bata lokaci ba ga malaminmu na farko akan faifai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana lawal boy da ke ban zazzau jihar Kaduna a nan Najeriya ina so a bani dama in yi tsokaci game da wata matsala da take tun karo mu ko kuma ta shafe mu ma tun daga shekaran jiya zuwa jiya har ya zuwa yau to ba san ma ranar ta ba don ba mu ga wani kokari da wani ya kwasa da mataki da ake ma ɗauka ba wato karamar hukumar tsari da sabon gari na jihar kaduna da kuma kaduna gaba daya mun ɗauko wata matsala da take so ta afko mana game da matsala ta wato rashin man fetur na ababen hawa to kusan duk wani maruri allah ya sa da muna da jibi da mai wadda kusan a rashin su akan haifar da matsaloli da dama ko kuma wasu ma su rasa abincin da za su ci sakamakon ba wutan nefa kuma sannan fetur ya yi wahala to roƙon nake da allah ga gwamnatin najeriya kuma da jiha ta jihar kaduna da allah da su ba da kokari game da al'amuran da zai kawo ma jama'a sauki game da wannan rayuwa da suke ciki allah ka haɗa mu da masu tausayin mu ba wanda muke yin tausayin su ba assalamu alaikum sashen hausa na boh barkamu da war haka mai magana lauli andu daga niyami jamhuriyar ni yau abin da zan yi magana a kan shi dangane da kamin da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta najeriya ta yi kan babban mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma sifetin 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya a bakiyari wanda gaskiya wannan abin ya ba mutane da dama mamaki kasantuwan Eh, abinda wani mawaƙi ke cewa ka zaɓo macucinka da sunan mai cetonka to wannan kusan shi ne yan sanda dai kowa ya sani su ne al'umma ta yadda da su take ba su dukkanin wani yadda na kulawa da amana da dukiyoyinsu da abin da ya kamata haka amma a ce an sami ire-iren wannan babban dan sanda cikin almundana da kuma harkar miyagun kwayoyi gaskiya wannan abin allah wadarai ne allah kuma ya ƙara kiyaye ƙasashenmu da ire-iren waɗannan miyagun 'yan sanda. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na ku Hassan Talba George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu godiya jinjina ga shugaban sulhu na jam'iyyar APC wato His Excellency Governor of Piobe State honorable alhaji mai malabuni a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin ya farfado da ƙananan masana'antu a faɗin jihar yobe da kuma kokarinsa na tallafa ɗimbin al'umma masu kananan karfi a fadin jihar yobe da kuma kokarinsa na mai da hankali da yi ta harkar kiwon lafiyar jihar yobe da kuma kokari da ya yi ta fannin farfado da ilimin jihar yobe a fadin najeriya babu gwamnan da ya kwatanta irin na gwamna mai malabuni saboda gwamna mai malabuni albun ya cire mana kitse daga wuta daga ƙarshe muna masa addu'a da fatan alheri Allah taimake shi kuma Allah bashi nasara akan kargar mulki ku huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio BOH Tehran yau kuma za ni magana bisa kan wannan wannan yara diyanmu da suka taho aka halbu guda daga cikin su Allah mai wa'adi Allah ya ji karshe Allah mashi gafara eh amma jama'a mai demokrasiya wa ta yi mulkin soji wuya saboda mulkin soji shi wa abin da ya ga dama ne zashi ita ko demokrasiya ita ko doka ce take bi ka diba yawan shin kowa ya tsaya ya bi doka lami lahiya lausiki amma ka diba inda ba abin doka ka diba ka gani cikin tashin hankalin da ake da haka duk wanda ya kibin doka to zai samu kuskure zai hadu da kuskure ni ne rabilu malam adam sarkin aiki na kasa baki ɗaya allah ka rawa mu asiri fiti ne wala kira salamu alaikum salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agadas niger na yau da dan bada bisa kan jami'an tsaro namu na kasa ta nija sautu wanga jami'an tsaro na inyame wanda suka kashe wanga ba bawan allah kenan bai kamata a ce ko ina ba ko ina wani ya kamata a ce jami'in tsaro ya hau zuciya ya dau makami kai jami'in ɗauko ka san ba wai aikin komai ne kace aikin talaka nan ne kace kenan ba ko ina wani kamata ka dau zuciya ya kamata a ce sanya zuciya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta hiran. mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar nijar to wannan taro da shugabannin kasashen afirka suke a to gaskiya muna musu fata alheri kuma allah sa a yi taro lahiya kare lahiya kuma wani allah ya sa taron nan ya amfani shugabannin kasashen namu da talakawan kasashen su baki ɗaya, na gode ku tashi lami Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iraq mai muku magana alkasun babu liman har daga jihar Agaris. Muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta Afirka gaba Yau tsokacin da nake son yi bisa ga kashe ɗalibi wanda aka yi a nan babban birnin ga a gaskiya kamata gwamnati ya ɗauki matakai abin ya yi yawa kwarai ana ma ɗalibai kishin kare dangi gaskiya abin ya yi yawa ya kamata gwamnati ya ɗauki matakai ya sa bincike bisa jami'an tsaro ba komi da an gani ba sai a yi halbi akwai dubaru da yawa wanda ake iya biya a hankali a hankali amma kawai komi sai a yi halbi ya kamata gwamnati da wa'anda tsaro ya shafa su yi bincike bisa wannan abun a gaskiya ya yi yawa kwarai ana kashe yara ƙanana wa'anda basu ci basu sha ba bisa abubuwa wanda basu kai basu kawo ba ya kamata a kara musu ƙarfi a kara musu ilimi na tahiyar da al'amurra wadda suke bai kamata ba dan lokaci kaɗan a ce an kashe an kashe an kashe ya isa haka nan gaskiya salamu alaikum alkasun baba liman har daga jihar agadis assalamu alaikum ma ka tambayar da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski raka jihar da magaran kasar niger a yau zan yi magana ne game da ɗage shari'ar abdulmalik wanda ake zargi da kashe hanifa yar shekara biyar a jihar kano ta nigeria ya kamata kuma ya dace yana da kyau kotu ta gaggauta yanke hukunci yana da kyau kwarai da gaske kuma muna bibiyar su muna bin su sau da kafa allah ta za ta yi adalci domin kowa ya san makomarsa domin wani shari'a ita ce muke gire muna gire mu gi abin da kotu za ta yi a kai a tashi lafiya ma'aikatan biyu mai magana ni ne yakuba mai aski barraka yar da magaram kasar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu muryar musulunci ta idan mai magana ya sa'idu daga nan garin bande jihar da magaram e ni tsokacin da zai anan A kan wasu mushina da aka ce an tsaida a kasan mu ta nijar ya kamata kafin a tsaida mutum a yi dogon nazari a kan aikin shi in an ce an tsaida wayannan malaman makarantu to menene hukuncin da aka dauka akan tsaida sun me aka samu musu wanda yake za su yi madadin wannan abin yana da kyau gwamnati ke ka ɗauki alkawali na kula da kowa da kowa a ƙasashenmu na nan mu ta Nijar. To ni kira na nan da nake ya kamata a duba al'amura. Mai magana ya yi sa'idu daga nan garin Bande. Salamu alaikum a tayi lafiya. To ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja birki a cikin shir sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake sada mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi OHC da ma daukacin waɗanda aka ji su Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na kissoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kissoshin rayuwa Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake karanto muku wannan littafin mai suna ‘Ya'yanmu amanarmu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Tashi Jamilu ya jikin shi sai rawa yake ya bi bayan ta. Ƙwalla ce ta cika ma ƙaramin ido. Abin da ake gudu ga shi nan ya faru. A ran shi yake addu'a Allah ya sa cikin ya zube ba tare da su su sani ba. Bayan ta gama aman ta wanko fuskar ta ta dawo ta kwanta saman gado. tana mai da numfashi kwalla ce kawai take zubo mata jamilu yana shigowa ya kulle ɗakin kusa da ita ya zauna kamar zai yi kuka ya ce sannu baby buɗe ido dai tana kallon shi a hankali ta ce don Allah yaya ka bani maganin na sha ko zan huta wallahi su sun kusan kamo ni tashi da yayi ya ɗauko maganin tsayawa yayi yana kallon ta dan ji yake kamar kada ya bata ruwa ya ɗauko ya ɗauko ya zuba mata kama ta yayi ta zauna sai da ya bata ruwa ta sha sannan yayi yace baby wannan maganin a ƙasan harshen ki zaki sa shi idan ya gama narkewa insha Allah cikin zai zube cikin daren nan buɗe baki ta yi ya sa fata, gyara mata kwanciya yayi Yace, ce bara na yi masu dadi sai da safe kada su ce za su zo ganin ki fita ya ya samu har karami da mufida sun nufo ɗakin zasu su duba mufida saurin tare su ya ce na yi mata allura har bacci ya ɗauke ta zuwa anjima zan maida ta ɗaki momi ta ce shikenan ku dawo kada ku tashe ta ido karami ya tsura tsura ma jamil har sai da ya tsargu Jamil ya ce ƙarami wannan kallon fa ɗauke kai shi ya ce ba komai har ya juya ya ce yaya don Allah ka kula da lafiyar yaya Mubina. Da kallo Jamil ya bi shi bai ce komai ba duk sai ya tsargu da maganar ƙarami. Tashi dadi yayi yana faɗin to Allah ya bata lafiya bara na shiga na wanka. Bin shi mami ta yi tana faɗin idan ta farka ka bata ka bata koti ne kafin ta ƙara komawa. Kaga bata ci komai ba sosai. Jamil ya ce to mami Kwance yake a ɗakin shi ya rungume wadda ta fara mutsu-mutsu don cikinta ya fara juyawa. Sannu kawai yake mata, ita ko sai hawaye suke zubo mata. Gaba ɗaya ji take jikinta yana mata wani iri. Ji tayi kamar fitsari ya fara zubo mata. Saurin tashi tayi tana faɗin yaya zan je ban Kama ta ya ta shiga, tana zuwa jini ya fara zubo mata. ihu ta saka da sauri Jamilu ya shiga banɗakin. hannu ya sa ya rufe mata baki yana faɗin dan Allah kada ki tona mana asiri ƙarami da tun ɗazun yana zaune a falo ya kasa kwanciya don bai san halin da Mubina za ta shiga ba ya tabbata a yau ne Jamilu ya ce zai zubar da cikin ta saurin tashi ya jin ihun Mubina yana zuwa ya fara kwankwasa ƙofar cike da fargaba Jamilu ya ce waye shiru aka yi babu magana gabansu ne ya fara faɗuwa suna tunanin ko su momi ne bi na ta yi ta saki wani irin kuka ta ce shi kenan yau asirinmu ya gama tonuwa. Da ƙyar Jamil ya fito ya nufi ƙofa don ya ga ko wane ne. Jamil ya daɗe kafin ya buɗe ƙofar, gaban shi ne ya faɗi. Ganin ƙarami a bakin ƙofar, saurin daidaita kan shi yayi ya ce, ƙarami lafiya? Kallon shi ƙarami yayi ganin duk a ruɗe yake. Ƙarami ya ce, yaya hankali na ya kasa kwanciya. Ina zaune falo na jiyo ihun yayan mu na. don Allah yaya me yake faruwa? Jamil cikin cikin ina ya ce, ka san halin Baby da tsoron allura, tana bacci na tada ta nai mata allura shi ne fa ta sa wani ihu. Kallon shi ƙarami yayi ya ce, yaya jinin menene a ka? Saurin kallon rigar shi yayi, rintsa ido yayi ganin ƙarami yana son gano shi. Saurin buɗe idon shi yayi ya ce, garin ihun ta ne ya yanke a hannu. karami ya ce, yaya mu je na ganta. Tare kofa ya yace "dan Allah ƙarami ka bar wajen nan, Baby bata son hayaniya, ka san ni likita ne kowane irin taimako zan yi ma Baby." Girgiza kai ƙarami yayi ƙwalla ta cika mishi ido. Saurin juyawa yayi ya nufi ɗakin shi. Ajiyar zuciya Jamil ya saki da sauri ya koma cikin ɗakin. A zaune ya iske na abin ɗaki tana ta kuka jini duk ya ɓata wajen. Kama ta Jamil yayi kama Jamil yayi ya kunna ruwan zafi ya sirka sannan ya ce ta yi wanka. Kafin ta gama ya yi saurin zuwa ɗakin ta ya ɗauko mata kaya da pant haɗe da pad ya dawo. Bayan ta gama ta shirya ya kawo maganin ya bata sannan ta kwanta. Sai dai har yanzu tana jin ciwon ciki. Banɗaki ya shiga ya cire kayan shi ya haɗa da nata ya wanke duka. Bayan ya gama ya wanke banɗakin shi ma ya wanka ya fito. Kusa da ita ya zauna sai a lokacin hawaye suka zo mashi. Jawo ta yayi yana kuka. Mubina ta ce ai ka daina kuka ai shi kenan cikin ya zube ko? Ɗago kai yayi ya ce insha Allah ya zube baby, ina kuka ne saboda ina tausayin ki, sannan ina kuka ne saboda duk ranar da wani ya san halin da muke ciki mun gama a kwanciyar hankali a gidan nan, kuma za mu rusa farin cikin gidan nan. Mubina ta ce babu wanda zai sani yaya, ka daina damuwa. Jamilu ya ce gobe da wuri za mu bar gidan nan, gara mu je can asibiti idan ma wankin ciki za a yi maki, gara ayi maki ki huta da zub da jinin nan to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne yau sai Allah ya kai gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya sai kuma shirin nan na amsoshin tarbiyya tare da tahir amin amsoshin tarbiyya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. da masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da ansa tambayar wani dan uwa dangane da tsoron allah ta'ala sannan a ƙarshen shirin mun bayyana cewa babu wani abu wanda mutum mumini zai samu a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira kamar tsoron allah ta'ala ko kuma abin da ake kira takwa mun kawo ayin alkur'ani da dama wa'anda suke tabbatar da hakan da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka musamman hudubobin amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam dangane da takwa a yau tambayar dan uwanmu yana tambaya ne kan muhimmancin al'amura a fagen aƙida da kuma akhlaq ko kuma halaye masu kyau a addinin musulunci sanin kowa ne asasi aƙidun musulunci sun ginu ne a kan abubuwa guda uku wato tauhidi da imani da lahira da kuma annabci amma shi adalcin allah yana komawa ne ƙarƙashin tauhidi wato yana kammala tauhidi ne sai kuma shugabanci yana kammala annabci ne ko kuma muna iya cewa ci gaba da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne don haka a sashin aƙidu su ne tauhidi wanda adalci reshe ne da gare shi da kuma sauran ilmomi wa'anda suka shafi tauhidi da kuma adalcin Allah ta'ala sannan sai annabci da ilmomin da suka sami rassa daga gare shi da kuma shugabanci ko limamanci wa'annan dai su ne a sashen aƙidu a addinin musulunci don haka a takaice muna iya cewa an gina musulunci daga aƙida ta tauhidi sannan daga tauhidi aka samar da annabci sannan daga annabci aka samar da imani da ranar lahira sannan a cikin kalma guda muna iya cewa musulunci a wajen masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa shine tauhidi don daga nan kana iya fitar da dukkanin sauran rassa na addinin musulunci tauhidi shine jijiyoyin itaciyar musulunci sauran kuma rassa ne daga gare shi wannan yana daidai da misalin da allah ta'ala ya buga misali da shi alkur'ani mai girma inda allah yake cewa shin baka gani ba yadda allah ya buga wani misali kalma mai kyau kamar itaciya ce mai kyau asalinta yana tabbace kuma reshenta yana cikin sama tana bayar da abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kuma allah yana buga misali ga mutane mai yiwuwa ne suna tunawa cikin suratu ibrahim aya ta 24 zuwa 25 saboda haka ne allama taba-tabai allah ya rahamce shi yake faɗa dangane da tauhidi a cikin tafsirinsa na almizan inda yake cewa lalle ruhin tauhidi yana cikin dukkanin halayen masu kyau na addinin musulunci kuma yana cikin dukkanin ayyukan da allah ta'ala ya kallafawa bayansa muna iya cewa tauhidi idan an warware shi zai fitar da halaye masu kyau da kuma ayyukan ibada wa'anda suka tabbata a addinin musulunci an karɓo hadisi daga amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam yana cewa allah ya ji kan mutum ya tanadarwa kansa sannan ya tanadarwa ayyukansa kuma ya san daga ina ya taho a cikin ina yake da kuma zuwa ina zai koma imam ali alaihissalam a cikin wannan hadisin ya takaita dukkanin ilimin addini a cikin wa'annan kalmomi 'yan kaɗan wato daga ina mafararka take sannan zuwa ina ne makomarka take sannan a hali yanzu ina kake don haka rayuwar mutum daga farko zuwa ƙarshe kamar igiya ce miƙaƙƙiya daga inda ya taso zuwa makomarsa sannan a farkon hadisin ya haɗa ɓangaren ilimi da kuma aiki inda yake cewa ai Allah ya ji kan mutum ko ya rahamci mutum wanda ya tanadarwa kansa ya kuma tanadarwa ayyukansa wato inda ya tabbatar da cewa ilimi yana gabanin aiki don sai ya san inda ya fito a nan ne zai fayyace wani irin aiki zai yi a nan duniya sannan daga ƙarshe daga nan kuma zai san makomarsa wacce tana tare da irin ayyukan da ya yi a nan rayuwarsa ta duniya wannan hadisin har ila yau yana bayyana ma'anar kalmomin da Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul bakara inda yake cewa lalle ne mu daga Allah muke kuma lalle ne gare shi za mu koma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un To masu sauraro a nan za mu da a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau, ai saurare lafiya. duniyarmu a yau.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 ci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bahrain ta gudanar da zanga-zangar gama gari a kasar domin nuna rashin amincewa da ziyarar da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar su suna masu jaddada rashin amincewarsu da duk wani batun kulla alakar jikadanci tsakanin bahrain da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya yayin da a ƙarshen ziyarar tashi a bahrain firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya bayyana buƙatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila na ganin ita da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya sun samar da wani sabon tsarin yanki tare da abin da ya kira ƙasashen larabawa masu sassaucin ra'ayi domin fuskantar maƙiyansu da suke ta da tashe-tashen hankula da ta'addanci a ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya gudanar a ƙasar bahrain da tsawon kwanaki biyu ya bayyana ziyarar tashi a matsayar wata babbar dama da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙawayenta suka samu na ɗaukan matakin bai ɗaya a tsakaninsu domin ƙalubalantar jamhuriyar musulunci ta iran da ƙawayenta misali ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen a taron manema labarai da ya gudanar a birnin manama fadar mulkin kasar bahrain firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila da ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya marasa tsaurin ra'ayi suna ƙoƙarin kafa wani sabon tsari a yankin domin wanzar da zaman lafiya da bunƙasa harkar tattalin arziki gami da samar da wata dama mai ƙarfi domin taka burki ga abin da ya kira makiya da suke tada tashe-tashen hankula kula da hargitsi a yankin wannan furuci na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ne bayan ganawarsa da sarkin kasar bahrain hamad bin isa ali khalifa a ziyarar farko da wani firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar ta bahrain a bayanin da ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar ya bayyana cewar kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila sun cimma yarjejeniyar samar da wani tsari a tsakaninsu da suka kira tsarin zaman lafiya mai daurewa da zai karfafa samar da abinci da ruwa makamashi da kasuwanci da sanya hannun jari a tsakaninsu a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar bahrain abdullatif aziyani ya bayyana cewa sun tattauna batutuwan siyasa da tsaro a yankin gabas ta tsakiya da irin kalubalen da kasashen yankin tekun farisa suke fuskanta kan shirin makamashin da kasar iran da kuma batun matsalar ta'addanci da wuce gona da iri ministan harkokin wajen kasar bahrain ya yi furuci da cewa firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali Benet ya gabatar da shawara ga yarima mai jiran gadon kasar bahrain amir salman bin hamid ali khalifa kan gudanar da ziyara a a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma bennett ya jaddada cewa yarima mai jiran gadon ya amince da ta yin kan gudanar da ziyarar nan kusa kaɗan kamar yadda kafar watsa labaran ƙasar bahrain ta tabbatar da labarin har ila yau firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali benet a yayin ziyararsa a kasar ta bahrain ya gudanar da ganawa ta musamman da ministocin kasashen kasar misali ministan tsaron kasar bahrain abdullah bin hassan annaimi inda ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya habarta cewa tattaunawan bangarorin biyu ya kunshi batun hanyar da kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila za su amfana a fadin kasar da ke tsakaninsu da kuma hanyar sauƙaƙa safarar kayayyakin kasuwanci daga kasashen na bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila zuwa yankunan asiya da turai kamar yadda a yayin ziyarar tashi firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya gana da kwamandan rundunar sojin amurka ta biyar admiral bright kofa da yake zaune a sansanin sojin amurka da ke kasar bahrain inda babban jami'in rundunar sojin na amurka ya bayyana cewa rundunar sojin ruwan amurka tana tunanin haɗa kai da jiragen ruwan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a yankin gabas ta tsakiya a wani matakin da zai ƙarfafa rawar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take takawa a harkokin soji a yankin tun daga ranar talata da ta gabata al'ummar bahrain ta fara fitowa zanga-zangar nuna rashin amincewa da ziyarar da firaministan gwamnatin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain tun bayan da mahukuntan kasar suka ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban kasar amurka donald trump masu zanga-zangar sun yi tare da taken yin Allah wadai da matakin kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasarsu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kamar yadda suke rera taken aniyarsu ta ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take zalunta gami da aiwatar da bakar siyasar ta ta ci gaba da mamaye yankunan ƙasashen Larabawa ana ta bangaren jam'iyyar alwifak ta kasar bahrain ta yi kakkausar suka kan ziyarar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila zuwa kasar bahrain tare da bayyana shirya ziyarar a matsayin cin amanar kasa a bayanin da jam'iyyar ta wipac ta fitar ta hanyar shafin ta na totar ta bayyana cewa ziyarar aikin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain tana matsayar keta duk wata yarjejeniya da alkawarar da kasar bahrain ta ɗauka ne a sharuɗan da ƙasashen larabawa suka gindaya kan haramtacciyar kasar isra'ila kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa mahukuntan Bahrain sun kama mutane akalla hudu daga cikin 'yan adawar kasar saboda fitowa zanga-zangar nuna adawa da ziyarar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila zuwa kasar su tun a farkon wannan wata na fabrairu ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benny gantz ya kai ziyarar aiki zuwa kasar bahrain inda ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da mahukuntan kasar kamar yadda ya sanar da shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aikewa da tawagar jami'an sojin ruwanta zuwa kasashen yankin tekun farisa da nufin haɗewa da rundunar sojin ruwan amurka ta biyar ƙarƙashin jagorancin kwamandan rundunar sojin amurka admiral brett Ahmed Kofa da yake zaune a kasar Bahrain. Shafin watsa labaran Israel Defense a ranar uku ga wannan wata na Fabrairu ya watsa labarin cewa mahukuntan Bahrain sun sayi na'urar rada mai gano jiragen yaƙi marasa matuka ciki tare da kakaɓo su daga wani kamfanin haramtacce ƙasar Isra'ila. shafin watsa labaran ya kara da cewa tun a shekara ta 2021 ne aka kulla yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu kuma suka cimma matsaya kan karbar na'urar a wannan shekara ta 2022 da muke ciki tun dai kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ginda sharaɗin kulla duk wata alakar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyaka da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasinawa domin ba su damar komawa ƙasarsu ta gado amma duk da matakin da kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain gami da sudan suka ɗauka na kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila babu wata matsayar mai da martani da ta fito daga ƙungiyar ta larabawa lamarin da ya zaburar da ƙasar maroko ɗaukar matakin kulla alaƙar ta jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙungiyar ƙasashen larabawa wadda aka cimma a zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan a a shekara ta 2002 a ƙarƙashin shirin zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma dukkanin ƙasashen larabawan suka amince da hakan a halin yanzu dai kasashe biyar ne a tsakanin kasashen larabawa suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tun a shekara ta 1979 sannan kasar jordan ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya-bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alakar da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 inda kasar maroko ta rufa musu baya a gefe guda kuma jaridar jpos ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da labarin cewa akwai wasu matakai da ake bin su sannu a hankali domin cimma burin samun kusanci tsakanin mahukuntan saudiya da na haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda za su kai ga kulla alaƙar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu a fili kamar yadda ya faru tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain jaridar ta jepos ta ambaci cewa matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka a fagage da dama musamman siyasar nuna matsayin manyan alamu da za su sanya hanzarta aiwatar da haɗin gwiwa tsakaninsu da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da ke ba da haske kan makomar alaƙar da ke tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila da za ta kai ga kulla alaƙar jakadanci a fili tsohon jakadan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban cibiyar harkokin al'umma ta kudus dore gold ya bayyana cewa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya yi alkawarin ganin an kulla alakar jakadanci tsakanin kasarsa da haramtacce kasar isra'ila a zantawarsa da tashar talabijin ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dore gold ya kara da cewa yana da imanin cewa yarima muhammad bin salman yana daga cikin shugabannin kasashen yankin gabas ta tsakiya da za su cika alkawarin da suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila gold ya kara da cewa watakila shugabancin muhammad bin salman a saudiya da ƙoƙarin mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila zai kawo sabbin canje-canje a yankin gabas ta tsakiya Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To ma saurare ya zama wajibi mai kwana da ku a nan gan lokaci na hararren amma don tayar amin daga tun labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. thank you